اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوبيو جوة شابيو وتنظ الحج hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Wai a ina ma za mu tashi ne? ma? To, to shi kenan kenan zai kama shafi ɗari biyar da saba'in da shida kila za kuwa zo rana da yau ko ba a mutu ba za zo tunda gaya a ce da ran goma ko da yau biyu aka ƙara bakwai za ce yau goma ah to za mu yi karatu kuwa mai tafiya gida sauka lafiya mu dai muna nan a nan go masya Allah hmm ni waɗi di kalau <laughs> shi hankalinsa na kan dan Kano ko mai ɗan Kano ya ci ma uku zai baka mamaki wannan karan ba inda za shi zai baka mamaki ya dai kaka gudu ka bashi na'am a yanzu dai sai dai ka ya na rage wannan ni nawa daban ɗari biyar in kaɗan ne mu je faɗi tun da ba fara karatu ba an yi nauyi ina ma da an fara ɗari biyar da saba'in da shi da faɗo ai ba sakin laya farko sai dai sun mai alhazu to wurin idan To tsaya tsaya tsaya tsaya. Matar na gan shi. Min sinati, yi masa kasira. Yi masa kasira. Sun bayan hazo fi zau'i tilkal bariqa. mata kata bihi ya taho abunda ya ƙazansa ke haifar da shi na gyangyaɗin rafkana. Hmm. to an huta yanzu ga mu da aka ce eh, eh, faslun na ku ba faslun ba ku annafsul lawama rai lawama to dai wannan sai a ce sai an je cikin karatun a ji kowace ce nafsu ma'rufa lawama nan ne gizo ke saƙa amma nafsul lawwama amma rai lawwama wa hiya lati aqsama biha subhanahu ita ce ran da Allah ta'ala ya rantsa da ita hmm? ban ji ba wa ahli wa waliha eh shine ahwaliha ha'un ba wannan wai ba sai an faɗi ba wannan fudulu ne da baka faɗi ba ma da yafi gaban ko menene da yake photocopy ne ku ba asali asali babu eh me shi ai ba fasaran zamu je ciki in aka ce allawama annafsul lawama wa ahwaliha sai an shiga cikin bayani zai bayyana kaga tashin farko ifara nuna ta tukuna saboda muhimmancin ta yace wahiyal lati aqasama biha subhanahu ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsa da ita fi qaulihi la uqsimu bin nafsil lawama Alƙiyama aya ta biyu. Ina rantsuwa da rai, Allahwama. Har yanzu dai ba a faɗi fassararta ba. Sai a yi ta bin bashi, a'a, ko wace ce lawama, ai da an ƙara wa ma a dara kama, ma lawama, duk dai tana nan. Faktalafa fiha an yi saɓani a kan lawaman wacce ce ta. Faƙalar ta'ifatun jama'a suka ce, hiyallafi la tasbutu ala halin wahidati, ita ce ba ta tsaya a matsayi ɗaya. yanzu ran da ka shigo da ita masallacin nan ƙarshen da wata za ka fita kalan da ta shigo da shi to ƙarshen tan ka tashi tafiya sai ta tafi da wani kala ba mamakin Allah ya taimaka maka nan da ka fita cikin masallaci ranka ta zama mutuma'inna ba mamaki ne ba to saboda haka nan tasbutu ala ala hali wahdati ala halin wahidati hiya allati la tasbutu tatagayyar wa وتتشكل ما أخذوا اللذة kaga bayanin zai zo yanzu a ruwan sanji wannan ya nuna maka ai ba a sauri ba ta da fasara ɗaya aka zo lafzata sun samo lafazin dai mina talawwumi talawwum wa huwa taraddudu to taraddudi yana da sunan da Hausa babu ke mu ya kai ya dawo to an ya kai shi gana an san inda ta yi tare duri kuwa je ka ka dawo hmm? a ba kokanto ne ba ɗan mai bello yawwa tare duri ba tare duri mai tare duri in ka ce tare duri nan na zauna da dinga taraddudi in tafi ne kada hadisi zan yi ƙari in zauna kila ma ba ruwan za a yi ba ta eh? gani taraddudin nan dai shi ne eh amma ba sosai ba taraddudin dai ya fi abun nan kai komo to in tafi in dawo to gashi nan dai hmm? ni oh <laughs> ba ruwana ba ruwana ni ko da hausayi da ke wacce ta faɗo min shi kenan talawum dai ka gani mai taraddudi mai kai komo yi taraddudi ma ya fi daɗi hmm? ya amma kai komo sunan ma ba guda ɗaya sai da aka tara kalmomi da yawa kai komo a ah, ba sake-sake ba ne sake-sake ai kana zaune wuri guda ɗaya eh, sai dai zai zama sake-sake kan wani abu da kake so kana ta sake-saken ka tafi ne kada ruwan da ba duka ka zauna kila ma ba ruwan za a yi ba kai ta zama nan shi kenan dai yanzu sunanta ya bayyana annafsu allawama kasiratu taqallubi tana yawan jujjuyawa ta siffatu da wannan kaman me yake da suna eh, hawainiya tana sauka kan shimfiɗan nan daga wacce fila kafin ta zo nan ta canza ta zama durgu-durgu hatta da ratsi ratsen irin wannan mai kafetin sai ka ganta da shi tana hawa kan filan na zaga ta koma fara Wanka mai baka mai dankali ba sai ka danko ta ko ka jingina ta faɗo ma Allah mai iko ta talawwan Fahiyar kasiratu takallubi wa talawwudi من min a'azami الله rai na daga cikin mafi girma daga ayoyin Allah masu nuna ƙuduran Allah gasan duk maganar nan da ake duk masu bincike sun gaji sun dawo ba san inda rai take ba a cikin jiki saboda haka nan yasa aka yasalunaka anir ruh ita ce wannan kullu ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ita ce wannan nafsu sai dai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wasu suka ce shiga ciki ma kai magana akan ta duk da nan ba a shiga ciki ba laifi ne wasu suka ce a'a an ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila nakhudu fil ilmi al-qalili suka shiga suka yi ta tayin abin da suke yi akan ta To amma dai muna abin da muke magana dai siffanta ne, siffanta ne ba ta'arifinta ba ne ba. Wannan siffanta ne taraddudi, siffa ne, ba fassara ne ba. فإنها مخلوق min مخلوقاته ita ne wani halitta ne daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala ai kaga da ana ganin rai da an ga ta dabba ita ce ake yankawa amma zuciya za ta koma zuciya wannan shine zuciya amma rai mun ta fice sai mutuwa komai da nan a jiki ta riga ta fita min makalokatihi wa fi anfusikum hayatu afala tubsiru ba anfusin na jiki ba jikin karen ranka kanta cikin rayukanku da za ku tsaya ku yi tunani kai laibara akwai abin da zai saka ka tsinke ka sallama wa Allah dukkan komai taƙallabu wa tatalawwal fi sa'ati alwahidati a awa daya kila yadda ka shigo karatun nan da aka fara karatun nan kila ba haka ka ji shi ba ba irin yadda kake zato ba kafin ka zo ka duba ka yi nazarin babin yau ga inda za mu tashi ga abun da za a karanta ka bi ka je har ƙarshe ka dawo ka ce bari in je in je me za a ce to kullowa da aka yi kila aka fara karatun zuwa nan ka samu ni canjin abun da kake ba kai zaton za ka ji ba don ya kamata kafin ka zo karatu ka karanta shi ka fassara shi ka auna duk abin da zaka yi aunawa ka zo ka zanna ka ji ta ina za a bi wa tatalawanu fi sa'ati alwahida fallan an alyaw balle ya ce wuni daga sahiya zuwa yanzu washahari balle kuma wata wal'am shekara wal umru za ka ma fara tuno ka sau nawa ta juya a ba ya girguwa ko ce aka ce ka zauna daga nan zuwa safe a ranka ka kirga sau nawa ta juya me ka taba me ka tuna yau ka kaddara wa kanka kaza ka kaddara wa kanka kaza ka culla ka tafi uwa duniya ka dawo kusa da kai ka tsaya ka tafi wurin aikinka ka koma iyalan gidanku cikin 'yan uwanka da menene ka fita daga ciki ka koma makota to haka za ta tagayyar ainihin me yake da suna eh, wal'am wa alwanan mutalawina, eh, mai ko alwanan Fatas fatazkuru rai takan tuna kana zaune za ka tuna abin da ke gabanka in ka ga ka manta ita ce kana riƙe da abu zaka kai shi ɗaki sai dai kila irin su mu muke haka ka shiga da fensir ɗin nan ɗaki ka dawo da shi sai ka fito ka ce ka ce a ah, ai nan je zan je kai shi gida ga na mata subhanallahi bari je in a je shi hmm? ai ta yi ta daɗe sana aiki Allahu alamu dai shi ne farko dai amsar da dai kamata amma kila ko dai ta daɗe sana aiki Tunda mutum ya tsufa ɗin nan zaka ne ta koɗu, ta koɗu, ta gwabzu, ta gwabzu. Ka yanzu da wata mota ce da inji ne ba tuni inji nawa aka sake ma. <laughs> Hmm? Ai ba bayani. Eh? Eh kuma gashi a ninka. <laughs> ai abun ba a bada labari ai shiru kawai kasu dinga dajiya su dinga cewa abun nan Hmm? Eh, amma namu ya fi yawa ya fi yawa alwanan na tanda, fataskuru ta tuna wa tagafalu tagafala ga abun da ke gaban ga lokaci ya ƙari, wa ta takan durfafa za ta yi ta ta karba wata ƙwarewa kan ɗauke kai wani abu na zuwa zaka ga yayi ma daidai kawai har na godiya da Allah da Allah ya saba abun aka yi shi wani uku da gittowa ka ji abun nan ya ishe ka ya gondare ka in ba don tuna yau da gobe ba da ka tashi to haka ita rance kusan kafin mu je ko ina kusan dai wannan ran nan ita ce mutum wa talattifu takan siranta latif wa takshifu takan gano abubuwa ta bi ta yaye ta tono wa tunibu takan taro wani lokaci ta zama ta kirki ta koma ga Allah wa tajafu takan yanke gaba ɗaya ba ta san wannan abun ba wa tuhibbu takan yi ƙauna wata bugizo takan yi fushi, wata farahu takan yi murna rai, wata zuno takan yi bakin ciki, kai abu nawa, ah, daga sai kuna girga daga ina kuka fara, taskoro, yawwa an yi saɓani wajen ya bar biyu, wasu ce sha bakwai To. sha bakwai wata rada takan yarda ta gamsu in ta riga ta yadda kuma shi kenan, wata ta takan fusata wata ta takan yi biyayya wata afi takan saba hmm? me wataka wata gudu wato tsawo wato tsayo ne wa maimakon wata tsayo ko a ta tsayo ya fi kyau na ka ne iri ne na me a a ba maganin haka ne ba ne yana ka ce haka ba amal gulubi ne ba ana ka da ko ruhu wa da ko ruhu yawwa tudi uwa saboda ga koya ba a haɗa asali gare shi to tiwu amma wato ta'u ba zai dame ka ba ba zai rikitar da yawa ba eh wato ta'u amma asalin dai kofin banda dai yake a hannun mu kan to tiwu Wata ta'si wa tattaqi takan samu katanga ta katangu daga shedan ta neme takan katangu da Allah rai wata fujuru takan lalace ta ɓaci ta fashe ta yi bore ta watan watan ɗi o watan ƙi ni me na ce bayan gari ko dai ne a tattaɓe ne tattaɓe ne ratanki eh, tattakin ta'un umbi ni. wa i daga takawa ne ba daga naƙa'u ba ni ba sai kuwa idan kuna da wani ɗigo a cikin jakuna ku ɗauko ku kara su zama biyu guda hudu kenan wa tattake ta rubuta umaru wa tafjiro na yi shi to nawa kuka samu sha bakwai har yanzu tun ɗazu sha bakwai eh? gaba ɗaya wai daga farko tun daga taskuro oh ɗazu gaba ɗaya kuka faɗi a ai ana tafiya ne ana rikiya saboda wani baya kirgawa idan aka yi uku aka ce to nawa kenan aka ce guda uku bai kirga ba sai koma ya ɗauko shi ba fara kirga da shi daga an ƙara masa an daɗa tunatar da shi ta wata hanya daɗa faɗaka gane wanda yake sai canza gane wasa yanzu idan bai san nan gaba kuma abin da za a tambaya ba ila ad'afi ad'afi dalika wai arma dai na kirgawa bai da adadi ko wannan abun da aka iya tunawa kenan ba ma magana kirga ba ta taso ba nunkin ba nunkin wannan min halatiha وتلونها فهي إتري kaga kenan wannan maganan allawama ba wata kalma ɗaya da aka bata fahiya tatalawwanu kulla waqatin alwanan kathiratan tana cancanzawa a kowane lokaci canji mai yawa. Fahada ƙaunuhu wannan eh, eh, daidai ke tafiya ku alwanan kasiratan fa hadha qaulun wannan magana ne eh, ne wannan wannan magana kenan maganganu dai da yawa hmm? eh tun daga can abin nan wasu suka faɗi ai tun daga ina suka faɗi abin da'ifatun suka faɗi ai faktalafa fiha faqalat ta'ifatu كذا هذا طائفة الأولى هي التي لا تثبت على حال واحدة أخذ اللفظ من التلون وهو التردد فهي كثيرة التقلب والتلون كاغا عيشيني وانا وانا كاغا بودا تيكينا وراء ان وجن صعبان انت يسا مكتش سبت تاكا فدي ابابا فدي تعريف الدواء دومين تعريف انت زي وحالا فدي ta'arifinta sai ka faɗi sunadarin da aka yi ta da shi to kaga wannan fassara ne da siffa akwai abu da daman ka rasa ka kasa fassara shi sai ka bashi sai ka fassara shi da siffa kaga jimu me siffarsa siffarsa digo a ƙasa <laughs> eh an kace ainihin ha'u ba digo siffarsa ha umara ɗigo sai kha me ɗigo mai ruwa a sama to saboda kan to kaga wannan fassararsa da sifa dai ko rashin sifa to ita wannan dai an fassara ta da siffa amma sunadarin da aka yi ta da shi ba faɗe shi ba tunda dai kaga jiki daban ita daban in aka tashi mutuwa cire ta ake daga jiki a bar gangan jikin nan a maishe ta inda za a maishe ta sai dai gobe kiyama a ɗakko ta in aka busa kawo a dawo da ita cikin jiki sai ta yi aikin ta da ta saba yasa ana sa ta za ta yi aikin da za ta suna duk abin da aka yi a baya tana sane da shi sa masu cewa ainihin eh, sifa ce mai watsewa ce ba mai halitta ce halitta ce daban take zaman kanta take ana haɗa ta da jiki wa qala ta'ifa jama'a daban banda wa'annan su kuma suka ce eh al-lafzatu ayu lafza al ma'khuzatu min al-lawm wancan ma'khuzatu min at-talawwul to wannan kuma ma'khuzatu min al-lawm sun maktalafu a wurin kuma suka sace rabuwa faƙalar firkatun هي نفس المؤمن اتشير مؤمن وهذا من صفاتها المجرد ون shi su wa'in wannan shi ne siffofin ta قال الحسن البصري رحمه الله ان المؤمن لا تراه الا يلوم نفسه صفاته da zargin kansa na lalace na kasa kaza yanzu ina son kaza ma na kasa kaga tuntun nake so in sai kaza na kasa in yi sadaka kaza na kasa in yi sallah iri kaza sai kaza kaɗai na iya yi in yi kaza to wannan ita ce re mai hankali amma wanda babu ruwansa sai dai ya ci ya sha ya kwanta ya bacci in yana da mata ya yi jima'i sai dai ya wanka wannan bai da bambanci da dabba amma wancan yana zargin kansa kullum illa eh, la tarahu illa yalumu nafsahu da'iman yaqulu yana ce ma arattu bi lima fa'altu hadha me nake nufi da wannan tunda ina kullum yana lissafi yana ga abin da ya bai dace ba lima fa'altu hadha kana ghayru hadha aula aw nahawu hadha min al-kalami wa qala ghayruhu hiya nafsul mu'mini tuqi'uhu fi dhanbi ran mu'mini je tana jefa shi cikin sako thumma tadumuhu alayhi kaman shaytan ya take kenan ai dama shaytan ya ce yar uwar kawar shaitan ne jallahumu bi gururi thumma aslamahum innal khabisa liman walahu garraru fi dhanbin thumma talumuhu alayhi fa hadha al-lawmu min al-imani wannan mutum dinga zargin kansa yana daga cikin imani za ku tuno mafdin nan mafdin rai wanda aka kasa shi gida uku nan annafsu al'amara ja jasur take da muyagun ayyukanta shaiɗaniya wacce ce wacce ce ga sunan daga nan idan aka matsa mata aka ci gaba da yaƙinta ba ƙaƙƙautawa ana wuta ba ƙaƙƙautawa ai ba mai kyan ne ba ina yi ga kyau ba mai kyau ne wannan jan ai jabu ne ba ja ne sosai ba kaga wannan bai fito ba wannan a can asalin maf ja ja zur wannan kuma yalo ne kamar yadda kaga cikin nan yalo ne to lokacin kaga tasha nan ne kaga lawama na yanzu kaga aka ce mata lawa kaga nan eh, me take da suna ina take ma ne a cikin nan alamara ai ban ga maran ba ma na ina ka saka shi asib eh, aikin dai amara shirka kafirci munafunci shine aikin ta nan to bayan wa'azi da duka da tarbiyya da matsawa da wane ne zai ta canza ta canza sai ta koma yalo anan to anan ne take lagwama lagwama yan ta je nan ta kai mataban mutuma inna yau shi ta a ciki yake shi ko ah. ta bi su ijan haka yake wannan yalon shine annafsul lawama. yanzu kun ga a cikin wannan martaban muke ai duk kuna da mafita a gida an karanta shi an yi yayin sa to wannan shi take nan take lawama. ayyukan lawwama kaga da kai shine almujahada matsawa kai eh, shine cikin mujahada kaje ka dauko naka mai wahalan karantawa Asabaru, sabru al اليقين التوكل قوة الإرادة الهمة بيت السنة الثبات العظم دعنا تكل لواما سيسو توبا دعو اللواما ني استعانة استغفار استخارة الفراسة الفتنة المعاتبة القصد دعنا تكل لواما ƙarshe ta kai martaban muraƙaba eh muraƙaba alhiqa takatsantsan kenan alhazaru al'amana asidiku, Alitibar al alhaya'u al-yaqaza wa in suka cika daga nan za ta juye sai ta shiga inna. ayyukan mutuma inna kuma su ne ga sunan kai ba mafitin ka za karanta ba kowa je ne mina shi Ito haka, kago kamar na ce lokacin mafin da ya tun ga al'amara can gaba, sai dai to an yi badali ba littafin aka bi ba, za ka faro da lawama, eh, kaga amara na gawai? hawa eh sha Allah sarki bai ba ka zama nan da baka wannan ma magana wannan sai ka kawo magana goma ma kai karkashin aikace aikacen amara ne hawa na cikin amara kai zaka na kan mafsin yanzu sai ka shirya tukuna ai ba ba faɗi laifukan mu duka lawama kawai muka faɗi saboda muna kan lawama amma ka gaya amara ba faɗi ko ɗaya ba illa an ce dai bangarori akwai shirka ta tattaro shirka kafirci munafunci to ai kaga baka san me ya karkashin kasa ba duk hawa na cikin ta hmm. ina na tsaya la tarahu illa yalumu nafsahu ko asalul basari wa qala ghayruhu ne hiya nafsul mu'min mu'mini tuqi'uhu fi dhanbi thumma alaihi na yi shi fa haza lomu min al’imani. bi khilafi shaƙi, saɓanin marar mararabo fa innahu la na saho, ala zambi, a ƙarshe masa da ina yaban kansa yi ƙoƙari, na yi ƙoƙari. Kun ga ina shekara da shekaru muke faɗa kan kalmar ƙoƙari aka dinga musu to me za a ce ba ce kokari ba ce kai ce kai kokari waye kokari kokarin ke ran naka ce kai kokari wancan yayi nafila ɗari uku ya kama gemu sai ya girgiza yace ce munafuka kake dauka na yadda take yau ne kai ɗari ukun gobe ma baka gani in kai tamanin a yau gobe sai ga abin ya gagara kamar a ta take ta nan ka kula da nan ka wuni kana tarkon lokacinka ka wuni ba wai ka ce baka je aiki ba kai zauna kai nafila baka je aiki ba ka faɗi wannan shaɗan ma zai taimake ka ka je dukkan aikin ka ba wanda baka yi ba amma kuma ka samu raka tamanin da biyar amma fa aikin ka ba wanda ka bari ko shago baka fita daga shago ba ka bi ka'ida kowanne ka ba shi haƙƙinsa amma kuma ka samu raka tamanin da asa shi ka tashi kaga dole akwai nazari kada kai karatun ka juru ina ki ne <laughs> yau ya liƙe kada kai wa gari ka koma ka ce to na yau din nan sai yi tamanin to don yi tamanin yau gobe ba kai ba dama ba kai ba da yari a'a duk rigingimun ka kana da su nawa za mu yi muhasaba na ɗalibi ko na ɗan kasuwa ɗalibin ma ɗan kasuwa ne yana kasuwanci shi ma yana zuwa kasuwanci ka tashi da daddare karfe uku ka yi nazarinka duk ka karanta littattafan safe kam ko kuma rige wanda kake da su to ko baka da su ai ka ɗan rubuce rubuce ka sake ka bi ɗan rubuce rubuce ka zo na layi wanda ka san ka goge a kai ka aje shi wannan na iya shi ba rikici a ciki wannan na da rikici a ciki ka bi ka aje ka gama su sannan ka je ka ɗakko na tsakanin magariba da isha shi ma ka bi ka ajiye to yaushe za ka yi na makaranta shi ma dai ba masa lokaci shi ka yi shi kafin to kaga anan zaka samu ɗan rarar lokacin da zaka yi nafila sai ka je ko nafila ko raka goma ka samu ka yaga ka aji ka haɗo da shafa'i da wuturi nan ma ka yi mata wayo ka zage ka kai su sha ka ka kai su guda biyar ka kana da sha biyar Haddana na wuturi a ciki shikenan ka zangara aka yi sallah a asubahi ka zo masallaci sai ka ga liman bai zo ba ai ka gaban ka ce alhamdulillah Allah am na gode yau liman bai zo ba ka koma ka dinga zuba na filfilun ka ka dinga zuba ana liman bai zo ba je a zuciya kana ta ko bari sauran rana karaka ba ta kwashi ko shida ka haɗa ga sha biyar ga shida ishirin da ɗaya a yi sallah aka to kai haƙuri ka tafi haka ka je za ka tafi makaranta sannan ka je ka yi za ana tafiya tara ɗin nan lokacin ko ƙasar tara ko gaba tara lokacin da da za ka yi kai na filfilu abinci ka ci a tsaye sha kunu ka girgiza za ka girgiza ka kafa bakin ka kat shi kenan in Ibrahim ne kafa garin ka ka juya ka girgiza shi ka kada shi ka zuba Abdulsalam na tabbai gama karyawa nan ko ka zo haka aje ka Wani wannan mana ya bacin ne to to kaga ka zuka daga nan kaga ka gane tsakanin kafin a fito ka na nawa ka samu a tashi ana tashi ka gani nawa ka samu An in tafakkara kana ganin can to kakkaje zaka je na aji kana na hila samu wani lungon ka maje baka makaranta baka nan ga abin da ka je. ka haɗa ana ce an kira sallah kaga an sako ku dama da alwalaka ha hmm, masallaci nan baka ga me ka samu ka haɗa to ƙarshen ta sai ka haɗa da lokacin da ba ana nafila saboda ka yi alƙawari to dai haka za ka bi a haka za ka samu ka takura mata don in ba haka ba ita take jan ka ba kai kake jan ta ba tun daga wancan ya samu ɗari uku yana cewa bai yarda da ita ba ta cuce shi, to kai ka kasa tamanin. sai dai Allah ya sauƙaƙe kaga idan aka ce ina lalatacce ka ce na'am gani nan me na tona min asiri to malalaci ka ce ka yi ƙoƙari ina wani ƙoƙari ka yi ƙoƙari kan wala fa innahu la ya me yake da suna eh, sai wa bi khilafi shaqiyyi kun sa masa alamar da maka saɓanin mararrabo shi kan fa inda hula ya na nafsahu ko me yake cewa ransa ya yi ƙoƙari na yi ƙoƙari na ga sai na yi kaza na yi ƙoƙari na wanke kayana na yi ƙoƙari mm, sannu mai ƙoƙari ranka ta mayar da amara yana ma hankali ma don haka na ganin ka ranka ce ta rena ma hankali ta mayar da kai wata tasha ala zambihi bal yalumuha wa talumuhu ala fawatihi eh yana zargin ta tana zargin sa yana yi tana yi to ta'ifa kenan ga ta'ifa na uku wa qalat ta'ifatu bal hiya hadha al-lawmu lin-naw'aini فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أم فاجرا ذاك زي جين كانسا ميتا آيكي كوكو آآ مرتا مرتا أفوان فالسعيد ما يربو يلومها ينا زرجنتا على ارتكاب معصية الله وترك طاعته والشقي la yalumuha illa ala fawati hazziha wa hawaha kila za ka ga ɓarawa yana baƙin ciki yanzu ka ɗauki wannan abu kai dai banza ne ba ya biyo ka daga gida ya biyo ka yana neman ya ga kana da ƴan takalmanka masu kyau ko kuma ya ganka da wata hansa ta miliyan ɗaya kai nafila ana zai nafila kusa da kai ka koma can ya koma can ka fita nan ya koma nan duk ina fakon yayin da zaka gafala a waye gari aka ce assalamu alaikum sai fara zargin kansa ya zo na hansar din ba za ta dauko yau ba daga nan ka fita waje ki, iga ka buga keken ka ka hau yana kallo ko za ta faɗo hansa din ba ta faɗo ba yake jiyatsa wato ransa ba sai kaga da lokaci kaza ya ɗauke da lokaci kaza ya ɗauke ko su haɗa baki da wani kana zaune kawai wani ya sa maka zare a kunne yaya igala wani ya sa maka zare a kunne ni za ka sa wa zare a kunne ni abokin wasan ka ne ni tsaran ka ne za ka je ka dadu wacce a ah, ba alaji igala yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri nan kwa da suka rungume ka ɗin na hansu ɗin ka suke so su ɗauki ka yi haƙuri wani sai ya tashi wancan wanda ya sa maka zare kwana shi da mari tau wannan bawan Allah za ka yi wa haka ashe duk wannan hansa ɗinka aka ɗauke sai an gama rikici ka dawo ka shafa hmm, ina hansa ɗida babu a a a a ashe wanda ya samun zaren nan abin da ke nufi kenan da an aka sa maka zare a kunne sai ka riƙe hansa ɗinka tukuna ka ce me ya faru abokina? Hmm? aka bangaje shi hmm. Saƙwari ma eh haƙuri ma eh yawa da bai wai ko za su yi dariya ai haka yake ai in ka ji haka kawai a gari mutum na neman yi ma abun mamaki ka ce kayi da magana ko ya girmama ka alaje na kwana lafiya kalau to fara gyara kuɗin ka in akwai ala iya ci halin dai mugu ina nan yana bakin ciki yana zargin ransa bai aikata bannan ba mutumin kirki yana zargin ransa har yanzu ɗan ɗa'an da kai bai da yawa ba kaga ba maganan ta yi ƙoƙari wa qalat firqatun ukhra wata jama'a suka ce a'a hadal laumu yaumul qiyamah ai abun ma duka sai gobe kiyama ne fa inna kulla adin yalumu nafsahu gobe in mun je kowa zai raina kansa zai dinga zargin kansa ya kamata na yi kaza ya kamata na kaza yanzu kila zai iya yi wa? wani a nan da aka yi sallar magariba bai yi nafila ba magariba ya yi ka ɗauka an karɓa fatan mu Allah ya sa an karba to ga sa cikakka an bashi abin da yake nema ba ga ishirin da ba ya samu to wani kuma yayi nafila raka'a biyu karanci to raka'a biyu din nan da an bashi abin da zai saya masa irin wannan duniya da za a sai da wannan nafila abin nan a bashi ta za ta saya masa duniyar nan ka zo kai da magaribar ka shi ku ga wannan ga wani ƙafi a ah, to wannan ko me aka baka sai ai na yi kai ba kai nafila ba koma gefe gindin fila kai kai shuru ko shuru kai kana ta tunani ko gingiɗi ne ya ɗauke ka kafin a fara karatu to kaga zai je gida shi yanzu da nafila zai je lahira da wannan kuɗinsa sun kai da za su saya masa duniya to ya ya samu hudu wani ya yi shida, kada dai a sake a yi mara kyau a yi mai kyau kada ka je wajen yin da yawa a waye gari kayi wanda ba karɓa ba to shine matsalan ka dai yi mai kyau ruku'u mai kyau sujada mai kyau cikakken tasbihi zama mai kyau daga hannu mai kyau saboda biyan ka za a yi ba kyauta kake yi ba ta kuwa in ku haka ne za mu yi nadama za mu zargi dai me ya jama zan kasa jama wani kuma ce maka ah, me kasa da Allah mm, kuna sayarwa zo ka ji kuna sayarwa ya za in dinga samu ya za in dinga kaza ya bata ma lokaci har a gaba kai ba kai na fila ba ko da ke dama dama a ta kai ciniki kake kila ba ka ladan ta nan wani haka kawai ne daga cikin gazo mana wani in ganka kaza kaza kaza kaza kaga an tashi daga karatun nan daga nan mu je mana mu dubo wani ba sai kaza kaza ba ba sai kaza kaza ba ku ne ba za ku shigo ba sai an gama na sai an fara karatu tukuna so da dama za ga wani wasu da an fara karatu sun shigo daga ina suke ƙarshe ba abun arziki aka je aka yi bana ku zo ku gani ƙaranci a sai an je an yi fuzulu ba zunubi babu lada to ka kuwa lalle gobe kiyama za a zargi wani ka gan shi da kaya niki niki za a je wurin awo kai ko da ɗan naka hai ba kanta ga zunubi lodi kwantena kwantena zunubi kuma za a je a yi auna a zuba kwantenoninka na zunubi a zuba kwantenoninka na lada a gani kwantenan ka talada ƙarshen ta ka gaba mai ciki awar ta zo ta wuce ba abin da ka ji shi kenan sai a ɗaga ta guraram kawai a ɗora a ciki to ba to ai ba a ma auna ladan kwan nauyin kwantena ba ta kace ba injin ɗin abun au mai hankali ne zai cire kwamfuta nauyin me yake da suna sai aura ko a duniya ba akwai mai auna masara zalla ba ko kuma a'a sanin nauyin motan kaza don haka da aka sa masara ya zama kaza ko to ba abu mamaki su samu injin da zai auna masara, kawai ga masarar ga ƙarfin akai amma masarar kaɗai auna to dan adam ma yana kokon yayi haka yaya Allah mai cewa abu kun in yi in yi ga yadda yake son abin shi kenan zai masa haka to asali dai in kun gane akwai zargi za a samu zargi ni dai na ga inda zan zargi kaina na da yawa fa inna kulla adin yalumu nafsahu in kana musi'an ala isa'atihi in mai banna ne to zai yi ta zargin ransa akan wannan banna wa in kana muhsinan in mai kyautatawa ne zai zargi ala taqsirihi ya akai na tsaya raka'a yanzu nan za ka ga sha biyu ta yi, ko goma sha ɗaya ta yi, in ka duba banda ishan da ba abin da ka yi. Ba abin da ka ce, ah, bari in can Allah kai mu tsakar dare sai in tashi ba komai. Zan farki na, in ka kwanta ƙarshen da sai dai ka jana ana, Allah mene yake da suna as-salatu khairun minan nau. Hmm? Shi ya ka faɗi. Sai a fashe na biyu. ta ɓaci gaba ɗaya ka gama asarar da rai yanzu sai dai ka tashi fafatuka nazari za ka yi me za ka ɗauko wane ne za ka ɗauko kai abu yanzu a bako mai dai a samo lafiyayyen shi zango kai kan baya maka haka ko ba ka saduwa da ƴan fashi wasu ne ƴan fashin da za su hana ma ka yi asara wannan sai dai ƙarshen ta ka lallaba ka tarkato ka samu farilla tukuna don kada asara ta yawa wani ma ƙarshen ta sai dai ka tashi ka janci assalamu alaikum wa rahmatullah ba za ka jira ne amma ta gama ɓaci wannan kan shaidan ya mutum fitsari ya saba wa Allah duk wanda ka ga ka ce maka an gama sallah sannan ka leƙo to ka saba wa Allah ne Allah bai yadda da kai ba bai barka ka shiga cikin bayin Allah ba a sai dai ka zo ka bubbuga ta ka ka ci gaba da zama kana musulmi ta sauke wajibi aiki eh man daga murya sosai da ƙarfi eh ba ni na faɗi ba fa eh, eh ya wuce ta ya tsala ya fara koma amara ya ja baya bai shiga lawa ba ai kaga a tsakiya aka fara ba ɗauko daga ƙasa ba a mafɗin mafɗin ran ita kanta ba ta a ƙarama annasu in mafɗinta a tsakiya muka fara ba daga farko muka fara ba daga amara ba ne ba a ce a yi sallah farila ba ka ai ka shiga amara wa hadhihi al-aqwalu maganganu kulluha haqqu wato ran ta tara tun da wani maganan bai warware wani ba ba a samu karo da juna ba duk maganganun wannan yace wannan yace aka haɗa su ba sai karo da juna ba duk suka miƙe to dukkan su haka ne illa kawai fassara ake da juz'i an an tara su duka gaskiya ne kai ko mun bane ran nan kadai ta ishe mu muskila wa hadha kulluha haqqun wala tunafi bainaha babu karo a tsakani fa inna nafsa mawsufatun bi hadha kullihi rai sai fatatta ce da wannan gaba ɗayansa. Wa bi itibarihi summiyat lawama, la'akarin an ce mata lawama, walakin allawamatu nau'ani. Lawamatun malumatun, wanda ake zarginta, wahiyar nafsul jahila, az-zalima, allati yalumuha Allah wa mala'ikatahu. ita ce wannan lawama wato in an dunkule dukkan saƙon in ka dunkule shi zai koma abu biyu ita wannan lawama ainihin hiyar hiyar nafsul jahila ba wai ko ka iya karatu jahili ne kayan baka yi aiki ba da karatu aiki ya fidda shi ba zai yi kana daɗa karatu kana sangarcewa ba dole in kana karatu kana daɗa nauyi ne, kana daɗa nitsuwa, kana daɗa kammaluwa, kana daɗa rage abubuwa marasa kyau, kana kara abubuwa masu kyau, kana daɗa nitsuwa. To, amma in babu wancan ina ta hana ma jahila ce nafsu jahila ta azzalima, allati yalumu Allah, wanda Allah ke zarginsa, da zarginta wa mala'ikatahu, wa mala'ikatahu. wallawamatu gairu gairu maluma wancan lawamatu malumatun kenan ku rike wannan guda biyun siffofin lawama maluma to ita ce nafsul jahila to amma wannan lawama gairu maluma hiya allati la tazalu talumu sahibaha ita ce wacce bata gushe ba tana zargin mai ita ala taqasirihi ainihin fi ta'atillahi ma'a bazalihi juhudahu tare da ya yi iya iyawansa fa hadhihi ghairu maluma kawai ka ga a takashe dai karatun duk karatun abu biyun nan na ƙarshe shi za ka rike rai akwai lawamatun malumatun ku rike mana wannan ko muna cikin karatun mu dinga kawo shi lawamatun malumatun wa hiya nafsul jahila azzaliba lokacin da ka shiga cikin wannan zaka yi asali ce a ah, na faɗa kaza alati yalumuha Allahu wa mala'ikatu. aw tayr ghayru maluma wa allati la tazalu talumu sahibaha ala taqsirihi martaba ce ka dinga ganin kurakuranka wani an ce yayi kuskure kaza kunya yake ji ha ni ban yi ba ha ni ban ni ina kokari ni ina kaza nan ta tabbata jahila ce ranka dole ka tsaya ka gano kurakuran ka nan ne ka hau wani mataki yanzu zaka iya zama bawan Allah ainihi da da'atillahi ma'a bazalihi tare da yin duk iyawansa juhudahu fa hadhihi gairu maluma ballawama To waccar wanda aka kawo a wancan taswiran to ita ce lawama gairu maluma. Eh lawama don da ai kaga takaita in kaga duk ayyukan da aka shirya a ciki ai kaga eh, masu kyau ne illa ana ganin ba su cika yadda ya kamata ba. Wa ashrafun nufusi rai da tafi dukkan rayuka daraja mallamat nafsaha fi ta'atillahi mai zargin kanta wajen gazawa a ɗa'a da Allah. Wata malamatun la'inina kuma ta ɗauki zargin masu zargi fi mara za ta yi. Kasan wani yanzu bai san ka nuna masa kuskurensa, bai san ka nuna bai yi ƙoƙari ba, inda ba ka yi masa yawa ne ya kamata kaza, ya ka ai na yi duk wa'in na yi su, duk wa'in ba wanda ban yi ba. idan su za su shigo mota gari da gari su zo wajenka in muna neman shawara to na ji kuna neman shawara ku faɗa min abin da kuke da shi na taɓa ba ka shawara da ban san rayuwarka ba ai ya dace in za ba ka shawara in san rayuwarka sai dai an ce in ba da shawara wa musulmai a dunkule in ba da shawara wa matasa in ba da shawara wa 'yan kaza to wannan zan san irin abin da zan gaya musu a dunkule amma shaksiyan mu ba ku shawara kenta na san ku to shi kenan sai ka zauna ka ɗauko musu ƙa'idoji ya kamata a tafiyan ku yanzu kuna da kaza ya kamata ku samu kaza ya kamata kuna da kaza a takaice ka ce ya kamata masallacinku ku kafa duk abin da za ku kafa a anguwanku akan masallaci sun kun kafa shi akan masallaci shine zai yi albarka yanzu masallacin mu mun tara masa miliyan kaza to ba tara miliyan din kaza ba yana wata hanya za mu bi yan kasuwa ne ku kenan za ku dinga takafuli ma'aikata ne ku wata wata kuke samu Ya ku takafulin ku na ma'aikata a'a aiki kuke na ƙarfi to ya kamata za ku dinga kaza kaza aikin ƙarfi kaga dunkule yake baro kuke turawa a'a ɗaukan kaya kuke da ka a'a eh, haƙa rami kuke yi a'a menene kuke aikata to ya kamata Allah ya halicce ku ya san da zaman ku ya kamata ku a san amfanin ku addinin musulunci ba ka samu sunan musulunci ba to ai bai kamata ka dinga ci da addini addini ku baka amfana sa komai ana ta tambaka ma za kaddamta lidinillahi sai ka duba yanzu a cikin wannan addinin musulunci na me amfani na me nake masa kada ka rena kanka akwai amfanin da za ka yi ka dubo ka dubo ka je kada a waye gari tsuntsu ya fi ka albarka tsuntsaye tsuntsaye nan kun zama yi karatun tsuntsaye ku dubi zuba ku dubi tururuwa a yanzu mun sallama ma zuma ta bi mu yadda ta dunkule irin fa'idan da ta bada take bawa wa al'umman ta ba ma da al'umman mu Dunkule wani tururuwa irin yadda ta dunkule gwamnatinta in ka kalla su malam ta fi kungiyoyin mu To ko da ƙungiyoyin duniya za kalla karanto ƙungiyoyin duniya ka ƙungiya kaza tana da masallacin juma'a guda kaza tana da makarantu guda kaza na firamare tana da karatu makarantu kaza na sakar da tana da jami'a tana da jami'a kaza mai zaman kanta ba ta gwamnati ba ta ta ce mallakanta ce tana da kaza sai kaga wannan sun kai kuma tana da kuɗi a je su kuɗi ba ka ce ga abin da da mallaka dan da wannan kakka faɗi irin abun nan za a rubuta masallaci na da Mm, mm, miliyan ɗaya da dubu ɗari eh, kuna kira kanku ɓarayi. A'a, so ‘yan kwamitin mun san su mun yadda da su. Su ɓoye mana kayanmu, amma dai abu na tafiya daidai. In kana ba da taimako, nawa kake ba da gawa a sati? Nawa kake ba da a wata? To ka zo ka samu shugaban kwamiti zai ce maka mun mallaki kaza ga namban ana iya gaya maka amma fa kai ma in an san ka tunda akwai wanda za a iya gaya akwai wanda in aka ga aka gan shi sama sama bai kamata a faɗi ba amma dai to wannan magana ta yi zurfi da abarin dawo da ita mu dawo kan matsayin mu matasa kuna ƙauye me za ku iya yi noma kuke yi sai ya kamata kun ware rana ɗaya ta masallaci rana ɗaya ta masallaci addinan nan duk haka suke musamman wannan addinin wanda muke karo da shi duk ƙauyukan nan in ka je akwai rana musamman ta masallaci shanu nan ranan in ka zo duk aikin da aka yi suna da shanu kilan haɗa ƙauyen sun fi ya ɗari wanda suke noma da ita huɗa da ita to rana guda da an kaware duk wani ƙodago da suka karɓa a ran nan za su huɗe shi in an tara kuɗin a zuba a wurin bautansu mu kuwa sai dai a ba mu fi lai in maka tara kuɗi a ba mu fasantai ten fasai bi isa man ya falu zalika da jama'a kaman ƙasa marasa amfani eh, igala yi fasa zai ko matsayi su mutu ya fi alheri duk akwai wanda in ya mutu gaskiya an ku za ku ce to wannan sai dai ka ce Allah ji kansa kawai saboda al'ada wani ya mutu Allah ji kansa Allah ya bashi aljanna a kan me zai bashi aljanna me amfani sa an ya mutu kawai bai da amfani a al'umma kaga irin waɗannan mutane annabi ya hana ana son duk musulmi kai duk musulmi ya zama mai amfani duk musulmi ya zama wanne gudunmowa kake ba wa addininka wanne gudunmowa kake ba wa gidanku mun bar maganan gidan mun tsaya da addini ya kamata a gidanku akwai amfanin ka a gidan ko dai kawai dan gidan wane ne kai hmm haka yake awa an baka mai dankali ba gidanka za ka samu ah <laughs> subhanallahi wallahi ka abu ya ai yanzu kam dole ne wannan karatu je dole mu canza dole mu koma unguwanni mu da ko a menene mu take amfanin masallaci wanda kaga an kawo kaya masallaci ko sun kasa sauke to ko a gidansu bai da amfani wanda zai shekara talatin sai zai ci abinci kai ma ku ko kana da amfani nawa kake kawo a gida ka ka bari ka ka bari Ki a kaza za ka raba kaza ka kai masallaci wannan ka ɗaga garban kaɗin ga ka ajiye shi nan gaba ko za ta ɓaci za ni makaranta kaza ina kuɗin da za a biya ma ta fi ba mutane wuri ce akwai ka yadda kawai za ni to ku bar wancan nan na jikinmu mu mu kan masallaci dole a anguwannin mu zama na da haka haka ce ga ga can siminti ana sauke a masallaci ai in ka zo ka an gama sauke ba ka sauke ko buhu ɗaya ba ya kamata kai kuka Allah bai yarda da kai ba wa sai kana cikin wannan maganan ku in Allah bai yarda da mutum ba Allah ba zai shiga aikin Allah ba ko kana zuwa an gama ko ana yi ma ka tsaya kana kallo ana kokowa ko mai tsofanka a ce kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya an gani me yake gudanawa ne me kuke magana ne haka wannan abin da kuke baya da kyau gabara gabara sai ka je dab da mota ce to kai yaro tsoro min da a baba ba haka ne ba a baba ba haka mai ka taba ni ka gangaro da ka kafin ka zo ka kai sun kwashi a ka dan Allah amfana sai mu muna yara ba mu samu mun yi ba kuma gashi yanzu muna dan nan in ba ku bani na kai dan guda ɗaya ba kai ka kai goma ne na kai guda ɗaya tunda an tashi biya ba za a bani ladan tsufana ba sai dai a wani wurin za ka fi amfani kai tsoho in aka tashi za a je a ga wani ko za a je a ga kaza to kaga kai za a sa yaro kuma sai dai kallo tsoho je kwashe ladan shi amma in ya tashi zuwa ba zai ce a bashi percentage ba a'a kayan masallaci ne eh yanzu ba mun ji ba idan kunna ya ji to eh, eh, ya ce da kai yanzu kace to za canza wannan kalman in muka wannan karatu ba mu canza ba to ba mu da rabo ne ba mu da rabo a lahira ai wannan ba abin da mun gode wa Allah da ba mu mutu ba muka ji wannan magana Allah ya kai mu kaman ka ce Allah kawo aiki sai dai ka roki Allah ya baka iko dai aiki na zuwa yi asusu aiki na zuwa yi asusu shi ma ya asusu ni ma yi asusu Allah kai mu ranar aikin din kowa ya auna shi to yanzu babu mu tsaya haka in ka ga wani wuri inda ake kana iya shiga duk wayancan ba da haka suke gine-ginen su ba gine-gine na fitan hankali ka ga gwamnati ma na turo a zo asibitin su na turo a zo a yi training a asibitin su marar lafiya sai in an yanki ma sai a turo a zo a yi aiki a wurin mu ko muke da shi in ba gaddama ba har kana jin kunya kace mutane kawo taimako aikin da ake ku tsaya ku yi aiki i'malu eh, eh, fa sayarallahu amalakum to saboda haka wa ashrafun nufusi mallamat nafsaha fi ta'atillahi kaga ta'atul lahi bai tsaya sallah ba kawai wa malat malamul la'inina ta dauki zargi masu zargi duk wani zagi da za a yi ma duk wani menene fi marzati kamar yanzu misalin kaga da rawon ne yake wai na hazu bai sallah isha ba me suke yi ha wannan ai mutum sai gaji to an sai mutum Allah sai kare ki mun ce ka zo ka zo na ina ruwanka da mu ko Abdulsalam ku bar mana kayan mu mu mu ce ku zo ba ku je ku yi sallah ku amma mu ku bar mu muna da manufa mun san dalilin da yasa muke zama har aka wani lokaci ba sallah ba to saboda kanan don zargin mu da ke ka gani yanzu duk duniya ina ne inda ba a yi sallah ba can an yi sallah na an yi sa to sun yi sa yanzu tambaya da lokaci ya wuce ai shi za a tambaya ba kai ba na'am lokaci ya wuce eh a a lokaci bai wuce ba ka manta da hadisin annabi ma mai cewa eh, eh, yi lati jinkirin zuwa sallah yake ko inda sun yi sallah ko kuna nan cikin lada sun yi sallah sun yi bacci sai ku kadai to yanzu kuna da kaza kuna da kaza in muka samu wannan aida ba haka ba ga kuma karatun da muka yi kuma zo mai sallah isha ba mai tafiya nan kuwa sai ya salla an ko ka riga ka yi sallah ka shigo nan kuma wannan abu ne ka yi sallah ka ka rugo da gudu ka zo ka shigo eh saƙa ka fice kada ka tsaya sai an je sai an fara sallah ka ɗauki littafin ana fita yanzu saƙa littafin ka ware ka riga ka yi sallah ka ka zauna kana hira in abun arziki ne ka ɗiba wuce fala ta akhudha fihi lawmata la'im zargin mai zargi bai damunta duk abun da zaka faɗa masa kan aikin Allah bai dada shi da kasa ba a ce maka mahaukaci a ce maka baka ai addini a hankali ake to baka sai kai na gaba? ni nawa nake yi nake so kafin a ce min ban da hankali ya kafa da gayawa munafukai suke ce ah, an ce musu aminu kama amanan nasu قالوا أنؤمن kama aman السفهاء to to yanzu kai ka da kai munafiki ne ai ba kai ne da ke <laughs> balzana ka ce a'a Saka mai cewa addini a hankali ake, addini ba hauka ne bacce to shi da asali mahaukaci. Haka Allah ya ce, Allah innahum humu sufaha fa hadhihi lamma zaman da aiki ke maimaita kansa da zarar kuka zauna ba aiki to za ku zauna rafidai matattu fa hadhihi kada takhallasat min laumillahi laha wannan ta sutale daga zargin Allah ai kwakwa wacce ta min tambaya da safe mai kama da irin wannan to za a ce mata kaza za a ce mata kaza ai kai kam kin yi kokari sannan kuma aka ce to yanzu ai wannan a hankali a hankali kike yi sai ce a'a a bani kowa ya kona me rumbunsa ya san inda toka take tsada sai dai hausa ta yi nisa ko kyale ko kyale min kayana wa amma man radiyat bi a'maliha amma ran da ta ga ayyuka ta yadda da aikin da take wato tana ga aikin ta yayi aiki sai eh, ta yi kokari wannan magana ka duk wanda ka shafa ko ka shafa tafiya tai tafiya ai kirir ma zai gaji ce yayi kokari ai mun hawa ai ba ai mu da dama dama ai mu nan da sauki ai ga mu muna yin karshe subhanallahi subhanallahi ka kashe mu ina sauki yake ina muka ga dama dama muna nan hagu hagu muna nema ne dai mu dawo daman man radiyat bi a'maliha wacce ta gamsu da aikinta ta ga yayi ولم تلم نفسها ولم تعتمل في الله لومة لائم zargi in ana zargin ka ka cije ba wani wanda zai yi addini sai ya ci zargi sai an gaya masa maganganu sai an ɓata shi sai an zage shi in tsoho ne a dinga ce kalli tsohon banza cikin yara an girma ba a yi karatu ba kai kenan ka yi karatu in ka duba shi ne kasar jahilin da girman kai fahiyar lati yalo muhalla ita ce wanda Allah ke zarginta ta yana yabon kanta Allah na zarginta azza wa jalla yaya ƙara ɗan kaɗan ne fa ko ɗan kaɗan ɓantara hmm? kada ya sa alama kada ka je gobe na rasa inda za kwana Da gobe ana tsartsar ɗinta na'am waye mhm. eh lawama gairu maluma ai na gane dai Hmm. ai ita ce wannan karatun nan da muka yi mun yi ne don mutum ya gyara yi dawo gairu maluma ai yanzu ba abun da zaka ce dangane da wannan karatu da kake in dai ka gane shi sai dai ka ce Allah na gode ma da ban mutu ba daren nan za a ga abun da zan yi gobe za a ga abun da zan yi yanzu in ka shirya ka ga shekara ta kusa karewa alwashin da kai ka cika baka ma yi alwashin ba ka gani ko kaga kana zero yanzu sai dai ka yi maza maza ka ɗan toshe abin da za ka toshe tun da nawa ya rage tsara kwana nawa watan ya ƙare yau shekarar ta ƙare tsara kwana ashirin da takwas shekarar ta ƙare in ƙololuwa to kaga yanzu abin da ba kai ba an kusa rufe shekarar kila ba za a rufe da kai ba amma dai to yanzu tun da za dinga kawo aikin shekara shekara kada ka yi zaton da ake yi me yake jizafu haka za a je lahira jizafu in ma ka ɗaukar kanka jizafu to Allah ba jizafu yake ba kai ne ka ɗauki jizafu don yanzu mu aikin ba ma so a kirga ba ma so a ware a bari ai kawai ai azuba to wanda ke da tunanin ai azuba a haɗa mugu ne ko kuma malalaci ne nan ba ta farko shine bai san a ware duk mai kokari zaka ji na fa a ware shi a ware a ga waye zai ko za a fi shi a ware amma mai so a haɗa ba shi ne ana haɗa kana haɗa da shi cutar ka zai saboda haka nan sai ka duba yanzu shekaran nan dai a ƙarƙashin karatun nan saura kwana kaza to yanzu ya za a yi Allah ya kai mu baɗi za ka ɗauki ainihin abin nan tunda a yanzu in kace za ka duba to shekarar bana da bara gaba kake ci ko baya kai ka fara hisabi in kai muhasaba ba ka da ma da abin da za ka yi muhasaban da shi za ka auna bara na yi kaza bara na yi kaza bara na yi kaza ina da kaza ina da kaza ina ganin dai yan ayyukan alherin da na tara manyan saƙuna da na yi ina ganin to bana kuma gashi nan dai kila ina ga kan bana na fi bara amma daga kai ba ka gaya mutane daga kai sai Allah in ku ba ka yi wannan ba to me bambancin ka da san gidanku kila ma shi na yi ba maganan ka zauna maganar zama juzafu kakka yadda da juzafu a wari a kirga in ka ce ba za ka kirga kai za ka dinga na ka to ci gaba da yin haka amma mu haɗe ba za ka haɗa kayan ka da nawa ba a ware in na samu in san na samu in ban samu ban san ban samu ba amma ba magana a haɗa a araba in muka zo wajen hadawa je wajen abin nan hmm? wa ke magana inda aka tsaya to faɗi Subhanallah. Yanzu ba za ka ga kana son kai wani abu kana jin haushin ran ba? In abun arziki ne kai ne, in abun tsiya ne ita ce. Yadda kuke da ita tana jan ka kana ja, a yanzu da ka taho na wajen ya wani da kai da ranka. Ta ka janyo ta ko? To kana nan ƙarshen ta nan da asuwa sai ka ta ja ka wani wurin. Ai abu a fili ke. ba ka gani za ka yi abu ka je ka dawo ko zama kai da wani bakon ka sai ka ga hirar da kuka yi ta yawa ka zauna ko ka dinga dariya ka dinga bashi labari yana baka labari labarin yana ta zuwa kuma bai yankewa da sauransu da kyar ka samu ka yanke in ka dawo ka garan ka ta jaka ai tare suke da hawa da rai da hawa ofis ɗinsu ɗaya hankali da mutuma ina ofis ɗinsu guda jazakallahu kuma to daga nan shikenan kaga ana neman katanga daga tambaya kai kuma kana da tambaya to faɗe ta sab a ni babu magana saba'in sai dai ka karanta kawai Oh, na jiya ne. Istiktaru ma manna Allahu alaihi. yawaita abin da Allah ya ba mutum yanzu in kace zaka kalli ni'imomin Allah yanzu ganinka ko daga nan karatun dan fando gari ya isa haka ya isa haka zakka tauna a bashi haka a bashi haka a bashi haka ko eh gane wani dan bando gari da ga zai kwanci ki a ah, ya isa ya isa ka na gane in ma ka ci gaba da masa waje ce ni na ce ma na gane shi. sau da haka kaga abin da kace za ka tsirga ni'iman da Allah yi maka tufan da kai din na Allah ne ga hannunka ga kafa ka duba yadda aka kararya maka hannunka ka haɗa abun haka ƙarshen sai zai ma wani amfani ka buɗa shi haka ƙarshen sai zama tarko sai wani ya zo yana ganin kamar ba komai a ciki ka tafke shi ka lankwashe ya zama matashin kai in ka je wanda bai iya wanda baka iya sa ba sai kai masa magana da hannu in ya ɓata maka rage shi da hannu in aka bi ka kaga an fi ƙarfin ka hannu na sai zama jirgi sai ka ɗaga shi zama pul pul pul haba ba za ka kamuwa to kaga in nawa ka biya aka yi maka hannun to ba ma mamaki sa yanzu dai kaga ana ga shekara ka arba'in da biyar ko Ah, ya yi kaɗan. To kaga arba'in da biyar dubi har yanzu hannun kana nan. Ka juya shi yadda kake so. Kana jin in da yin mutum ne? Da yanzu an sassake shi. Wanda aka yi masa hannun roba sau nawa za ka da wuya in shekara biyu kana an yi shi amintacce mai tsada ka ɗauka ka yi menene ka yi wane ne da shi ka ɗan dai kwatanta dai haka a ga kamar da hannun kana lankwasa shi kana menene da wuya ya shekara. sai ya goge to amma yanzu wannan ko sabis ba ka zuwa kaje ce to yanzu wata kaza kenan wata wata uku kenan kana aiki bari a yi masa giris saboda kaga tun da kaga ina haka ina haka akwai giris kaga da nawa ya kilan kusa kila ba giris ne ina lalace yayi to nawa ka biya saboda haka nan ga abun da Allah ya maka yi sa aka ce da za ka yi bautan mutum da aljan baka biya ni'ima ɗaya ba kai ibada aljanu da ibadan mutane duka kai kaɗai kai kaman ka mutu in ka kalli abun da Allah ya maka ba zai biya shi ba ballanta na haka samu abun da za ka je aljanna saboda haka ka yi ɗa'a ka sallama shi kenan Allah zai baka aljanna idan ku baka yi ɗa'a ba shi ya san yadda zai da kai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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين